assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu saboda masu ɗauka ne suka ce a yi shi a kan tsarin awa ɗaya da haka yanzu zai zama na biyu kenan an gane saboda yanzu ba mutanen garin biyu kaɗai muke wa karatu ba wanda suke bibiyar mu ta kafofin abin nan sadarwa na zamani sun kai ninkin ɗarin wanda suke zaune a nan eh, saboda haka kuma yanzu na tabbatar da in an gama akwai kafofin yada labaran da irin su hausa bakwai suna kokari in muka yi karatu za ga za su ɗauko karatun ba ma masu ne suke sawa Allah ya saka masa da alheri wannan ita ce halka ta biyu awalan na farko al'ayatul qur'ani qur'aniyya ayoyin al-qur'ani allati hassat wata ta kwadaitar ala al wa wal akan haduwar kai akan haduwa da kuma dunkulewa sannan wa nabzil furqa da kuma watsi da rarrabuwa wal ikhtilaf da kuma watsi da sabani qala ta'ala Allah ya ce wa atasimu bihablillahi jami'an ku riko da igiyan Allah gabaki ɗaya kun ga a muqabilin wa atasimu a matsayin sa na umarni sannan akwai kuma wala tafarraqu shi kuma hani kakko rarrabu قال الإمام القرطبي الإمام القرطبي فدا في تفسير هذه الآية yace fa inna Allah ta'ala ya'muru bil ulfa Allah yana umarni da haduwa wa yanha anil furqa sannan al ulfa din ana nufin haduwa ta zuciya domin Allah yana hani da rarrabuwa fa innal furqata halakatu domin rarrabuwan halaka ne wal jama'a ita kuma jama'a ta dunkule na jatun tsira ne wa qala aidan al imam al qurtubi ya kara fada yace fa aujaballahu Allah ta'ala alaina Allah ya wajabta gare mu at-tamassuka bi kitabihi wa sunnati nabiyyi riko da littafin Allah da sunnar annabinsa wa ruju da tuyawa ilaihima ilaiha zuwa gare ta inda listilafi lokacin da akai sabani wa amara na ya umarce mu bil istima'i wajen haduwa ala al-ihtisam bil kitabi wa sunnah akan samun kariya da alqur'ani da sunna fa itiqadan wajen ƙuduri wa amalin da aiki wa zalika sababu tifaƙil kalima Ƙoƙarin aiki da Alƙur'ani da sunna yana daga cikin sababin da ke sa al'umma ta dunkule mafi yawanci in ka ga mutanen da suke kiran kansu ahlus sunna suna da saɓani. to wani lokaci son zuciya ne ya shigo ciki kuma son zuciyar za ka samu wani abu ne yake da alaƙa na duniya aka taɓa na wani da shi kuma ya kwammace da duniyarsa ta samu matsala gara addini ya samu matsala gara ya raba al'umma. sau da in ka ɗauko ka ce to kai kana saɓani da wani me sababan saɓani laga ba abin da ya raba su a tushe na aƙida wanda saboda shi ne suke jariya suka raba ba za ka samu ba ba za ka samu ba ba za ka samu ba wanda kuma ya kamata ce in za ku yi rabuwa in irin wannan ne zaman to saɓawa kuka yi da mutum a aƙida kuka rabu ko kuwa kai ka ce Allah yana sama shi ya ce Allah bai ko ina ko ko Allah yana ko ina kaga yanzu nan wani dole kun saba da mutum akan akan wani abu ne wanda yake nawa na aqida to shine yake cewa sannan wantizami shatati da kuma tsara ainihin wato wawwatsewa alladhi yatimmu bihi masalih masalih masalihu duniya wa din wanda da shine maslaha ta duniya da ta addini take cika salama da kuma kukuta mai da ikhtilafi daga sabani wa na bil istima Allah ya umarce mu da haduwa wa naha an al ya hana mu rabuwa allazi hasala li ahli kitabain wanda ya faru ga ahlul kitabi ahlul kitabi kuma sune yahudu da nasara da haka dinda kaga qur'ani ya yi itlaqi ya ya kitabi ko da yana nufin yahudu ko nasara ko yana nufin su duka guda biyu su Allah ke nufi wa haddara rabbul alamin Allah yi gargaɗi min furkaci wajen rarrabuwa fa qala ta'ala yake cewa wala takunu kar ku kasance kalladina tafarraqu kamar wa'anda suka rarrabu waktalafu suka yi sabani ja ba'di ma ja'ahumul bayyinatu bayan basu sabanin suka rarrabu sai da shirya ta zo musu wa ula'ika lahum azabun arif suna da azaba mai radadi يقول الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في التعليقات المقتصرة على متن العقيدة الصحوية أشافي نتري بدهم سند أكو يكي فالآية نرى معشر أهل السنة والجماعة منا غني موتارا أهل السنة أن الاستماع حق سوى حدوى غسياني والفرقة عذاب كمر الربوى عذاباني فالاستماع للأمة haɗuwa al'umma alal a akan gaskiya rahmatun rahama ne wal furqatu kuma rarrabuwa tsakanin su azabun azaba ne wa hada min samimi ta ahli sunnati wal jamaa wannan yana daga cikin tsantsar abin da yake aqida ne na ahli sunnati wal jamaa fa yajibu listima ya ba a haɗu wa nabzul furqa sannan ya wajaba yi watsi da rarrabuwa ana iya sabawa amma ba a so sabanin ya zamanto mustamir ko ana iya yin fada amma ba a so faɗan ya zamanto mai mustamir ya ci gaba tunda ko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba an samu sabani tsakanin su ba wanda ya kai ga aka ɗauki makami tsakanin nan bangaren da nan bangaren aka yi fada amma duk duniya ta yarda cewa sabanin su ba sabani bane na son zuciya shi yasa al bin Ibn Qayyim yace magabata suna sabani tsakanin su amma abin da ba sa yi ba sa zaluntar juna don sun saba ni kuma yanzu na saba da kai ka saba ni akan wani abu shi kenan sai ka zalunce ni neman sai in yi ne sai in zalunce ka haka muke to magabata ba haka suke shi sa ku kalli hawaliju da irin abin da annabi ya faɗa na hadisi a kansu da umarni a yaƙe su da sai da na ali ya gama yaƙarsu ya zo tsaya kansu ya ce wa ne shaidan ya ruɗe shi wane ma shaidan ya ruɗe shi da aka tambaye shi aka ce masa kafirai ne wayannan mutanen da kai aka sai sai na ya a'a ai gudun kafircin ne mai sa suka samu wannan matsala aka ce munafikai ne ce a'a ba munafikai ne, domin munafikai la kurun Allah illa qalila wayannan mutanen kuma suna karatun ƙwar'ani da yawa to me ka ce a kansu? sai sai na ali na, na bagaw alaina yan uwanmu ne suka yi zalunci akan mu muka tashi muka yake su abin da ya faɗa ke yace na bagaw alaina yan uwanmu ne suka yi zalunci akan mu muka yake su sannan ku kalla rikicin da ake tsakanin bangaren sa da bangaren sayyidina muawiya idan aka kashe waɗanda aka kashe tsakanin ɓangarensa da nan ɓangaren shi kuma yake tsayawa kan dukkan su yi musu sallah ka gan ka ne da ka saba da mutum har ta ka sai ka ce ai wuce ai kai ku tura shi wuta kai a huta wa ta'ala aidan Allah ya faɗa muhazziran yana mai gargadin alfurqa rarrabuwa yace innal ladina farraqu dinahum wa inda suka rarraba addinin su wa shi an suka zama kungiya kungiya lasta hunfi fi in kai annabu baka tare da su inna ma amruhum ila Allah lalle yana wajen Allah sun bayu na bi'ihum sannan Allah zai ba su labari bi ma kanu ya falu da abin da suka aikata ya ƙulu ibnu kasir yana faɗa ya ce hadihi aya wannan ayar ammatun ta game fi kulle mun fara ƙadinan lahi a cikin duk wanda ira da addinin Allah matsalar ta shafe shi Wakana kana mukhalifan lahu ya zamanto yana saba ma addinin bi ja'alihi addina sai da ya sanya addini ya zamanto milalan wani hali wato ƙungiyoyi da kuma hanyoyi fa bi hadha amal da wannan aikin ne yakunu qad lahiqat kul bara'a zai zamanto na fito na fito ya riske shi min Allah wa rasulihi daga wajen Allah da annabi yace wa qad dallat al-aya wannan ayat ta nuni ala anna ad-dina cewa addini ya amuru bil istima yana umarni ne a haɗu Wayan yanha an tafarru yana yana hani kada a rabu walittila da ko saɓani fi asl din a cikin asali na addini wa sa'ir al mas'alati wal far'iyya da kuma sauran matsaloli na usuliya da kuma far'iyya wa hadha tahdhirun min Allah ta'ala wannan gargadi ne daga wajen Allah li hadhihi al umma ga wannan al umma hatta la tasluka maslakal umam as-sabiqa ta yadda ba a so ta shiga hanyoyin al'ummar da ta riga ta gabata a baya allazina ja ad-din wanda addini ya zo musu wal da hujjoji al wanda yake wajabta lijtima'ihum su haɗu fa tafarraqu amma sai sun rabu wa talabu su sabani wa saru su zamanto shi'an wa ahzaban wato bangare bangare da ƙungiyoyi ƙungiyoyi haka ake to nan wajen ne in kana magana kungiya wani kawai sai kalli kungiyar izala sai ya ɗauko irin waɗannan ayan sai ya sai ya lafta mata an gane ba shi ake nufi da kungiya ba a'a abinda kowane mutum ya kudirce yadda zai bauta ma Allah da shi shine kungiya ko kuwa inna in kana ahlus sunna kace kungiyar ita ce sunna kadai a ka je ni ka gani zaka samu kungiyoyi nawa suke da shi na ahlus sunna akwai alkitabu wa sunna ala fahimu salafin salih kuma kungiya ce da haka suka yi mata rijista da gwamnati akwai ihya sunna akwai ahlu sunnati wal jamaa kungiya ce ahlu sunna nawa ne a duniya kuma suna da alaka da sunnar annabi kuma ba su da alaka da kungiyar ka ba su ma santa ba ashe ba shi ake magana ba shi wannan tsari tsari ne na zamani ya kawo wajen kafa shi ta yadda ita tsarin gwamnatoci na duniya yanzu ba sa girmama ɗaiɗaikun mutane amma suna girmama organization in ba najeriya ba da ake barin abubuwa ko nan nijar ka je ka gani za ka sha mamaki ba sa barin abubuwa su gaba ka saboda yanzu nan duk wanda ya abu wani abu in yana da alaka da wata organization ran da duk gwamnati ke neman wanda ya abu in ta nemo organization din nemo wanda ya abu zai mata sauki amma in ka zo kai kaɗai ne ba wanda ya san ka ka zo kai wani abin za a neme ka to ta ina za a fara yasa nake ce wa'annan duk wanda yake da zafin salafiyanci ya je saudiya ya gani ana gama sallah ya miƙe a masallaci ya fara inna alhamdulillah daga ina kake ce ai shi ba salafi ne daga najeriya ya ga yadda zafi da shi ba abin da ya dame su da salafiyar maganin ka zafi wallahi amma in ka zo ƙarƙashin wata kungiya za su saurare ka in ƙarƙashin wata ƙungiya ce da suka amince cewa ka tashi kai magana to za su yadda ka tashi kai magana so saboda haka yana da kyau mutane su gane haka ita kanta da suka kafa ta in ka je corporate affairs ka bincika za ka ga sun sa sun masa rajista ne ƙarƙashin ƙur'ani da hadisi akan fahimtar mutanen kirkin farko abin da ke rubuta a CAC ke da shi aka yi mata rajista na kan mutum ya ce ba zai bi ƙungiya ba bai yi laifi ba amma dai ka ce ba za ka bi sunnar manzan Allah ba shine babban laifi sannan kuma ka gane cewa wani babban malami a nan kasar ya yi wani abu yana karantarwa ne a jami'a aka biya ka same shi aka ce masa da kai kuskure kana kai kaɗai gare ya zamanto kayi kuskure kana cikin jama'a to don kai kuskure kana kai kaɗai ba wanda zai iya gyara ma kuskure amma kana cikin mutane in kai kuskure wanda zai iya gyara ma shine Ta saboda haka wannan shine fa alaina jami'an wajibi ne gare mu an na'amala mu aiki bi wasiyata rabbil alamin da wasiyar ubangijin talikai. haythu qala fi kitabihi al-karim yadda Allah ya faɗa yace shar'a lakum min ad-din Allah ya shar'anta muku addinin da ma wasa Shi ne abin abinda aka yi ma annabi nuhu wasiya da shi wallazi auhayna ilayka da abinda muka yi wahayi zuwa gare ka wama wasaina bihi da abinda muka yi wasiya da shi Ga ainihin wato Ibrahim annabi Ibrahim wa Musa da annabi Musa wa Isa sannan da annabi Isa me ya kai musu asiya an aqimu muddina su tsayar da addini wala ta tafarraqu fihi kada su rarrabu a cikin sa wannan muka ce wannan wala ta tafarraqu din ya shafi tun daga al'umma farko har zuwa tashin alkiyama wa qala ta'ala Allah ya tsara ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman wannan shine tafarki na madaidaici fattabi'uhu ku bi shi wala tattabi'us subula kada ku bi 'yan ƙananan hanyoyi wa farraka bikum an sabili sai raba ku da wannan hanyar tawa zalikum wasaqum bihi wannan wasiya ce Allah ke muku la'allakum tattaquna dan ku ji tsoron sa wa qad thabata fi musnad al-imam ahmad an abdullah bin mas'ud qala yake ta khatta lana an-nabiy annabi ya ta dogon zane haka sun maƙala sannan sai ce bi sabilullah wannan ta ce tafarki na Allah tunda wajen karanta wa annabi hatta yadda mutane za su gane sai sa a ja dogon zane sun makatta kututsan an ne ga dogon layi an ja sannan a zo a ja 'yan ƙananan zane a dama wanda yana zaune da wannan ƙananan layi. sannan wa an malihi ya zo ta aka ja a hagu ƙananan zane sun maƙala sannan ya ce hadihi subul wannan su ne ‘yan ƙananan hanyoyi ƙala yazid ya ce cewa mutafarrika wacce take rarrabe ala kulli sabilin min ha akan kowace hanya akwai shaitan ya da'u ilaiha yana kira zuwa gare ta sun maƙara a sannan ya karanta wa anna hada sirati mustaqimin fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون wannan a aikace annabi ya karantar da su domin annabi Allah ya ɗora masa aiki biyu ya yi attabligu sannan ya yi attabiyunu ya isar da saƙon Allah bayan isarwa wajen isarwa kuma yi wa mutane bayanin saƙon da ka ballik tana nan sannan wa an zalna ilaka zikira litu bayyana da nasu shi to wajen bayanin ne wani lokaci ne bayanin a aikace wani lokaci bayani da baki wani lokaci ta hanyar ishara ma zai bayanin abin da mutane suke bukata kuma ta hanyar isharar ana gane me yake ne wannan duk ya shiga cikin bayanin da annabi da haka wa kad marra bina qawluhu ta'ala fadin Allah ya wuce mana cewa Allah ku bi Allah wa rasulahu ku bi manzon Allah wala tanaza'u kada ku yi jayayya wa tafshalu sai ku yi launi shesa wannan fatafshalo din fa'us sababiyya idan kuka yi jayayya sai wannan isabbaba muku yin rauni wata zahabari hukum sai karfin ku tafi wasbiru ku yi haƙuri inna Allah ma as Lallai lalle Allah subhanahu wa ta'ala ku yana tare da ainihin wato inda suke da haƙuri saniyan nabi al-ahadith an hadisan annabi allati Hassan, wacce ta kwada alal ulfati akan haɗuwa wal mahabba da soyayya wal istima da kuma ainihin wato haɗuwa bainal na tsakanin musulmai fa kama hatta rabbul alamin kamar yadda Allah ya kwadaitar alal istima'i akan haɗuwa wa nabzul furqati da watsi da rarrabuwa bainal muslimina wa kadhalika fi'lun nabi sallallahu alaihi sallam haka aikin annabi yake ففي الحديث الذي أخرجه a cikin hadisin da دا الإمام مسلم ifitar. من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي يأتي إن الله يرضى لكم ثلاثا الله ينا يرضى مكد أبو بوا قداؤكم فيرضى لكم أن تعبدوا يا يدك بوتا مسا شي شي كدك ولا تشركوا به شيئا ككو هذا كو هذا شي wanda wannan shine abin da Allah ya fi so ga baki daya wa anta atasimu sannan ku yi riko bi hablillahi jami'an da igiyar Allah ga baki daya wala ta tafarraku sannan kada ku rarrabu wa an tunasihu sannan ku yi abin da ya dace ku yi nasiha man wallahu Allahu amrakum wanda Allah ya jifinta masa al'amarinku qala al-imam an-nawawi fi sharhihi li hadha al-hadith al-imam an-nawawi yace wa amma al-ihtisamu bi hablillah amma riƙo da igiyan Allah fa huwa tamassuku shine riko bi ahadihi da alƙawarinsa wa huwa ittiba'u kitabihi al shine bin littafinsa sa mabwayi wa hududuhu da kuma iyakokinsa wa ta'addubu da kuma ladabtuwa bi adabihi da ladabinsa wa amma qawluhu wa la tafarraqu yasi fa hada amrun bi luzumi jama'atil muslimina wannan umarni ne da luzumtar jama'ar musulmi wa ta'alufu eh, ba'dihim bi ba'd da kuma haduwar sashin su da sashi wa hadhihi ihda qawaidul islam wa hadhihi ihda qawaid islam wannan yana ɗaya daga cikin qawaid na musulunci wannan ya zo cikin sharhin nawawi ala muslim a mujallari na sha biyu shafi na sha ɗaya wa fi musnad ahmad an zaid bin sabit qala yake cewa naji manzon Allah yana cewa nadarallahu mar'an Allah ka haskaka fuskan mutumin da sami aminna hadisan ji wani hadisi daga gurin mu fa hafizahu ya haddace shi hatta yuballighahu ghayrahu har sai da ya isar da hadisin ga waninsa sai ya ce fa inna rubba hamilu fiqhin su da wanda ya dauki fiqhu laysa bi kuma shi ba ba bane rubba hamilu fiqhin su da ka zaka dauki ila man huwa afqahu minhu zuwa ga wanda ya fika kuma fahimtar addini kana iya karantar da mutum falala ba a hannunka take ba kuma Allah ya bude wa mutum fahimtar karatu ya fita ka kakka zo ka ce waye wane yaushe ya taso ba nan a mu ya taso ba to in a ka ya taso sai ko a wannan ita ce matsalar ta samu mutanen maka suka gaya Allah zai rasa wanda zai aiko sai maraya wanda babansa bai mutu ya ban masa komai ba ga manya-manyan masu kuɗi eh, a maka ga Wali da ibn mughira a ta'ifa ga urwa bin mas'ud a sakafi amma Allah ya rasa wanda zai aiko sai shi a ba haka ake yi kuma na cikin kurakuran da hatta malaman addini suke yi yanzu shekaran jiya mun haɗu da wata baiwa Allah lauya ce mace akan wani dalili daga cikin dalili mun tattauna irin wannan matsalar da kakka zo kai wajen kanka ka ɗauka cewa saboda kana karantar da addini duk falala ya zama dole Allah ya tara maka ai ba hannunka falalar take ba kuma kakka ji cewa za ka iya addini ke kaɗai wala ba za ka iya ba tunda annabi bai iya addini shi kaɗai ba Allah ya ce huwa allazi ayyadaka bi nasrihi ka zo ka ce za ka iya addini ke kaɗai ba za ka iya ba kana buƙatar dole wanda sai sun baka gudunmu to wasu wajen ba da gudunmuwan nan wani za ka ga da an shiga wani bangare? to dole kai a matsayinka na malamin addini kai kamata ka saurare shi ko kuwa ka jira ya zo maka da bayani sai ka duba mahangarsa ta addini to kuma wannan abin ta ina za a fito masa shi yasa za ku ko matsalar siyasa ce kurakuran da malaman mu suke faɗawa kenan matsalar siyasa ta taso ka nemo 'yan siyasan da tun da aka kafa ta siyasar da su aka fara ta duk wani sharri da za a kulla sun sani da an fara ka ce to kuwa na abin ya za a yi da shi za su faɗa wani ce malam abin na akwai matsala ba da kaji kaji kaji kaji kaji amma da kaji ka shiga taka to abin da ke cikin wajen ba dole ka san tsayar da aka kulla a wajen amma shi wanda ke ciki ya san abin da aka kulla nan tsayar shi zai zai maka bayani ga abin da ke ciki a gani sai yake cewa salatu kisalin daga abubuwa guda uku la ya gillu alaihi kalbin musulmin abada wato zuciyar musulmi wato bai koshi daga gare su ikhlasul amali lillahi tsarkake aiki don Allah abu na ɗaya sannan wa munasahatu wulatul amr da kuma yin nasiha ga shugabanni wa lazumil jama'a sannan da lizimtar jama'a fa inna da'awatuhum domin addu'ar su tuhitu man wara'ahum tana kiyaye wa'inda tana kewaye wa'inda za su zo bayan su ne ce fa fi hadal hadisi a cikin wannan hadisi akwai ila janibi ikhlas al-amal akwai janibi na lura da aiki ikhlasi gina shi dan Allah wannan kalmar al-ikhlasu tun daga ma'anar ta yana nufin kebance abu ne shi yasa Allah ya ce falamma sai asu minhu khalasu sai suka kebanta kamar dama mai ikhlasi dama tun farko ya kebanta aikinsa ba zai yi shi dan kowa ba sai dan Allah jiya na magana da yan uwa suka zo na karfafi wannan abu mafi yawanci ko du'atu ne kaga suna rikici yawa tsakaninsu akwai wanda Allah suke nufi akwai wanda ba Allah suke nufi kuma dama duk sanda aka samu minkun man da duniya wa minkum man yuri da akira to tsakanin dama man yuri da akira da man da duniya to tafiyar ba a hada in an fara dole sai an samu sai an samu matsala sannan da ku ga in akwai ikhlasi Allah ana ake nufi da ba ko rikici ya zo kai dan Allah kake ni dan Allah nake amma wani dalili ya kawo rikici ya shiga akai sabani aka yi fada aka rabu gobe jibi za ka ga za a sake dawo a ci gaba da tafiya Don dama don Allah ake amma ba don Allah aka haɗa ba to in aka ja layi to shikenan an ja layi sai yasa za ku ga abin da shaidan ya faɗa kenan ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin sai su kan su kan ba yadda zan yi da su ko annabi yusuf daga cikin dalilan da Allah ya kafa cewa ya kwace shi ayati innahu min al mukhlasin saboda yana cikin bayanmu masu ikhlasi wannan yasa Allah ya jinjina wa annabi Musa ta wa zukur kitabin kitabi Musa innahu kana mukhlisan a wata ruwayan innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabi saboda tsabar ikhlasi ba matsayin ƙarshe da Allah ke wa dan adam a duniya shine annabta a zo a ce maka ka zo ga annabta Allah ka ce ga Haruna aki huwa afsahu minni lisanan Allah ga ɗan gwana Haruna in ma magana ake ya ma fi ni fasaha gurin magana mu kuma yanzu idan wani ya cancanta ya abu ni na cancanta amma na san wani shine a haƙƙo shi ya kamata ya tare kofa kaza sai in ce ni zan tara ne kuma ni zan je in tara ta kaga saboda Allah wa matsala kenan da ake ta samu a gani Allah sa ya zamanto abubuwan da muke dan Allah ne al'amru bilzumil jama'a yin umarni da lizamtar jama'a sannan wa munasahati wulatul umuri da kuma nasiha da wanda Allah ya jibinta musu al'amara su ne shugabanni qala shaykhul islam bin tamiya ya faɗa a cikin majmu'ul fatawa yace qawluhu la yajilu ay la yahqidu alayhi alayhinna wato fala yabgadu hadhihi al-fisalu bai kin wa'annan ɗabi'un qalbul muslim zuciyar muslim bal yuhibbuhunna wa yardahunna yana son su kuma yadda da su wa qad zakara ibn rajab an ba'a da ahli ilmi ibn rajab ya faɗa fi ma'ana wa munasahatu wulati al-amr fa qala yati jama'at jima'u tafsir an-nasiha abinda ita taro tafsiri na nasiha hiya inayatul qalbi shine kulawar zuciya lil mansuhi lahu ga wanda za a yi nasiha gare shi ka'inan man kana kowaye shi ya wa amma nus wa amma nusul umma wa amma nusul lil a'immatil wa amma nusul lil a'immatil amma nasiha ga shugabannin musulmi fa hubbu salahihim san gyaruwarsu wa rushdihim da shiriyarsu wa adlihim da da haka wa hubbu istima'ul ummata alaihim da kuma san al'umma ta haɗu gare su wa karahiyatu tafarruqul umma wa karahiyatu istiraqil umma da kuma kamar al'umma ta rarrabu wa tadayyun da kuma yin addini bi ta'atihim da da'a gare su fi ta'atillahi a cikin yima abin da yake da'a ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wa amma qawluhu fa inna da'awatahum tuhitu man wara'ahum yaqulu Abdul Sheikh Abdul ah, Muhsin al-Badri fi sharhiha yace zikirar hadhihi al-jumla an ambaci wannan jumla ne ba alal khisalati salata bayan ɗabi'u guda nawa uku minar fisalis salas daga cikin ɗabi'u guda uku wahiyar lizomin jama'atul musulmina da bayanin fa'idatin lati ya tafi duha almulazimu da jama'a don a yi bayanin fa'ida ga shi wanda ya lizumci jama'a zai samu wahiyar an ya kuna lahu hasdun ya zamanto yana da wato rabo sannan wa nasibun min da'awati ya zaman to yana da wani ainihin to bangare na da'awarsu na addu'arsu wal ma'ana anna da'awatul ta hadiku bihim ma'ana shine addu'ar musulmi tana kewaye su wata huffuhum sannan tana sauka gare su min jami'i jawanibim daga dukkan bangarorin su kamar lazama jama'a don mutumin da ya izinci jama'a kana lahu nasibun fi da'awatul muslimin sadirati yana da ainihin wato rabo cikin addu'ar musulmi wacce take gangarwa min afradihim daga ɗaiɗaikun su zuwa ga gaman gabaki ɗaya wa ya ta'akkadu ahammiyatu listima yana ƙarfafuwa muhimmancin haɗuwa wa adamu liktilaf da kuma rashin saɓani khususan musamman mafi fi hazin fi zamanin fitar a zamanin fitina wa akadan aqada nawawi fi sharhi al-muslimin babun bi'ulwa domin bambanci tsakanin bukari da muslim al'imamul bukari da ya rubuta bukari shi ya bawa bukari da kai shi duk wani babi da kaga an kulla a bukari al'imamul bukari shi ya bawa babu amma muslim da ya rubuta shi haka ya zuba hadisan ba shi da babi ko ɗaya ne mai al'imamun nauyi shi ya zo ya ɗauki littafin al'imamun muslim ne masa babi babi shi ne bambancin bukari da muslim shi yasa idan Al'imamul bukari ya kulla babi wallahi wani lokaci idan malamai suka zo tsallakewa suke su bar da babin su ce sun sanin me alaƙar babin da hadisin da Al'imamul bukari ya kawo saboda zurfin fikihu da yake da shi yanzu yana fara Bukhari kitabu bada ilwahi yana kawo inna auhaina ilayka sai ya kawo hadisin innamal a'malu bin niyyati me alaka wahayi da niyya eh me alaka su menene alaƙar wahayi da niyya su yana da shi kaga wannan kwaya ce bai da shi yana da shi cikin littattafan da za su taimaka wa mutum akwai siradul ko siradul jami'ul bukhari na shi abdullahi gondo balaraban mutanen yamma ya karanta bukhari ya karanta fatihul bari na ibn hajar daga farko har ƙarshe sannan yanzu ya rubuta Sararu abinda alimamul imamul bukhari littafin ya kunsa sarrukan da ke ciki a baiti 300 da wani abu yayi shi ana samun littafin sanadul qari wata nuska haka za gani ko sanadul jami'ul bukhari haka za ka gani to akwai alaka tsakani saboda zai kawo hadisin da ke magana akan hirakal kun ga hadisin hirakal yana da magana da alaƙa da wahayi saboda cikin tambayoyin da yawa abu safiyar a lokacin kafin yin musulunta akwai maganan wahayi to daga ƙarshe da ya gama mai tambayoyi ai ya ce masa wannan mutum inda Allah zai kai ni wajen shi yayin da ku kuke faɗa da shi ni sai na koma mai riƙe masa takalmi kuma nan gaba wannan mutumin da kuke gani sai ya zama kaza sai ya zama kaza sai ya zama kaza har yan fada shi na mulki ya kira su yace yana musu tilatuwa lalle ya kamata su koma su bi wannan mutum ba lokacin bane suka zaba da suka yi wajen koma da suka da suke wajen kofa ya ce a ku dawo ku dawo ai na gwada ku ne in ga yadda kuke da riko da addinin ku kuma kan ku na ga daga ce kuke to shine malamai suka ce dalilin kawo hadisin yanzu sharaƙar da ake ta sabani akan shi wai shin waɗannan kalmomin da ya faɗa yayi imani da annabi ko bai ba to akan abin da ya mutu a zuciyarsa akan shi Allah zai tashe shi gobe alkiyama shine alaƙar hadisin da babu shine to da sai ya ce babu wujubi mulazamati jama'atul muslimina babun da ke magana cin lizimtar jama'al musulmai inda zuhurin fitan lokacin da fitintunu suka bayyana wa kulle halin a cikin kowane hali sannan wata harimin kuruji da kuma haramcin yin tawaye min ta'a daga da'a wa mufaraqatil jama'a da kuma rabuwa da jama'a nan ne wasu suka je suka ɗauko su kuma suka sama kansu cewa duk wani wanda zai magana akan shugaba ya ce ya gyara wani abu akan mumbari to sai su ce masa kawari. kuma da sunan salafiya asali nasiha ga shugabanni shine in mutum yin abu yana shugaba a je a same shi a zauna da shi a masa nasiha shine asali amma idan ta asara albadalu a asalu idan asali ya zama ya yi wahala to yusaru ila Badal. sai a tafi zuwa ga badali shi yasa al-allamatul a littafin shi liqa'atu babil maftu an mai tambaya akan wannan ya ba da amsa doguwa ya ce wajen yi wa shugabanni nasiha za a yi la'akari da masalihu da mafasidu idan shugaba a yi masa inkari alami a fili shi zai sa ya gyara to a yi masa in ko zuwa a je a zauna da shi a yi masa nasiha shi da shi shi zai sa ya gyara to sai a je a same shi shi da shi sai a yi masa nasiha shi da shi sai ya gyara sai suka zo suka sa kansu cewa duk wani malami da ya zai hau kan mumbari yi magana akan wani shugaba ga wata banna cewa a gyara sai su ji aika wale ne kawai yawa tashihiru uyubul umara a alal manabiri suka ce wannan haza manhajin min manahijil khawarij wannan manhaji ne daga cikin manhaji nawa na khawarij wallahi da yawa daga cikin wasu na ɗauka sun fahimci karatu sun gane karatu sai na tattauna da wasu daga cikin su wanda man ake ganin sun san karatu walla na gane cewa ba su ma gane abin da suka karanta ba don kun san karatu da ban gane addini daban suna da bambanci shi annaba abin da yake man yuridillahu bihi khairan idan Allah yana nufin ka da alheri in kai karatu sai ka fahimci addini me kawarish nace musu me kawarish khawarij fa su ne wanda za su tashi su kalli shugaban da wanda ake shugabanta su ce kafirai ne su koma gefe su kaɗai ne musulmi kuma su halatta jinin kuwa. ko ba su bane khawarij ai ku kun ga misalin sa anan ai ko kuwa ba kun ga misalin sa anan ba sun tashi sun ce da shugaban da wanda ake shugabanta duk kafirai ne kuma sun halatta jinin kuwa sun koma wani guri sun ce su kaɗai ne musulmi a su ne khawarija to wanda ya kudirce wannan aqida shine khawarij amma in an samu wani ba wai ya hau kan mumbari ma ya magana eh, ko makami ya dauka yana fada da gwamnati in yana neman wani abu ne gwamnati ta bashi ta ki bashi to wannan ba sunansa khariji ba wannan sunansa albagi dan tawaye ne shi kuma dan tawaye zaka ga cewa ba cewa yake shugaban kafiri bane sannan yana da rikici da gwamnati ba cewa ke kafira ba ce a'a yana neman wani abu da gwamnati ya kamata ta bashi ta kimi ta ki bashi sai dauke makami ce yana faɗa da ita to an samu wayannan wayannan sune albaji jam'in su shine bugatu to sai zamanto ba sa ma iya bambancewa tsakanin khawarij da albaji. in ba haka ba ko in kace duk wanda ya faɗa da gwamnati zaka dauki hukuncin khawarij ka bashi to dole sai ka tura na Aisha da Talha da Zubairu da su sai namu aure bangaren kawari. don sun yaki sai da na amma sun yaki sai da na ne da niyyar cewa sai na alkaburi a sun halatta jinin sai da na a suna da tawili ne kan wani abu na suna neman haƙƙin a kamo waɗanda suka kashe sai da na Usman a hukunta su sai su yi masa a akan wannan rikici ya faru shi yasa ake kiransu alfi'atul bajiya jama'ar da suka yi wa shugabawa tawaye to ba sa gane bambanci tsakanin albagi da alkhari to da ka dalalin ka gaban na faruwa a cikin ƙasa ka fito kai magana sai su makala mun ta ai wannan kawarish ne bai ma san me kawarish din ba Allah ya shirye da mu ta ta hada al-unwan sannan ya ambata bayan wannan unwanin hadisa uzaifa aisu qala lokacin da yake faɗa yace kanan nasu mutane sun kasance yas'aluna rasulullahi an alkhairi. suna tambaya annabi kowa ya zai tambaya me za a samu alheri yace wa kuntu as'aluhu an sharri ni kuma tambaya annabi nake akan sharri amma me yasa makafata an yudrika ne saboda ina jin tsoron kada sharri mai riske ni wannan shine alimtu sharra la la ko na san sharri ba dan in yi sharri ba dan in kiyaye kaina daga sharri fa qultu sai nace ya rasulullahi inna kunna fi jahiliyatin wa sharrin da cikin jahiliya muna cikin sharri kisan kai caca zinace zinace fada akan kabilanci fa ja'ana Allahu bi hadal khair sai Allah ya zo mana da kai da wannan alheri hal ba'da hadal khair min shar bayan wannan alherin da muke ciki za a koma kan sharri qala na'am sai annabi ya ce eh. qultu sai nace wa hal ba'da zalika shar to bayan wannan sharrin min khairin akwai alheri qala na'am sai annabi ya ce eh wa fihi amma fa alherin ba tace ba an gurbata alherin da hayaki wultu sai nace wa ma dakalu hoto wani irin hayaki ne qala sai annabi yace za a samu qaumun yastannuna bi ghairi sunnati mutanen da suke bin suna sunnantuwa da sunnar da ba tawa ba wa yahduna suna shiriwa bi ghairi hadi ba da shiryar da ba shirya ta ba ta'arifu minhu wa tunkir wani abun in suka yi zaka ga eh ka san shi yayi daidai da shari'a wata tabargaza in aka debo ta dole sai ka tashi ka masa ta yanzu ba ku ga abin da yake faruwa ba kwanan nan na shehu iyalai eh ko ba ku san da maganar shehu iyalai ba eh kawai wani shehu a wajen maulidi har da rantsuwa da Allah yana billahi allazi la ilaha illa shehu ibrahim ya zo cikin dare karfe biyu da rabi ya buɗe fukafukinsa wallahi da ya buɗe fukafukinsa bai san adadin iya fukafukan shehu ba shine wani ya bugo mu yace aka rama makalla wato yanzu a cikin shi shehin nan yanzu ya zama wani bijimin mala'ika ya ce da ya hau ya zura da shi a gudu ya ce duk duniya mai taɓa ganin jirgin sama ya gudu irin wannan kuma ya ce duk garin da aka zo sai ya ɗora sa a kan katanga shi ne cikin masu kwanan wani ya ce abubuwa da zaka ɗora ma kan katanga tunani mai yanzu kwanan nan fa nan kusa da ina ne guru nan haka take to wani yana ba da labari kwanan nan yana cewa mai annaba za su yi wanda so ba za su yi ba ne annabawa za su yi wanda ba za su yi yana nan a wayata ne annabawan za su yi wanda ba za su yi ya ce duk fa abin da ake magana fa idan annabi isa an zo maganar mu'ujiza sa a ce ya tayar da ce. ya ce to shi din nan dan karamin nan da ake gani an ce akwai wani shehi ko shehi jibiri masu ke ce eh to wai an ji sallar jana'iza a wani gari shi garin in aka yi mutuwa akwai limamin gawar da dole sai an jira shi idan ka kuskura ka yi sallah shi limamin gawa bai zo wata uku kai kuma ka tabbatar ta mara a mata ka sallah da aka jira aka jira aka jira sai shi wannan shayin ya tashi ya ce a fito da gawa ya shiga gaba ya mata sallah ana gama sai ga limamin ya zo yana zuwa sai wancan limamin gawan ya hau faɗa. aka ba shi hakuri, ya ƙi hakura sai shi shehu jibri mun ce masa ba dai sallah ba an an gama kuma Allah ya karba kuma za a sake wata ba da ya ci gaba da faɗa sai ya kalli gawar da aka yi masalla sai ya ce ke ya ce gawar ta tashi an fasa mutuwan ma <laughs> kuma ya mutumin da aka dawo da shi duniya har yanzu yana nan ya san shi yana ci gaba da harkokinsa fakultu sai na ce hal ba da zalika alkhairi mai shar bayan wannan alherin akwai sharri kala na'am annabi ce za a samu du'atun ala abwabi jahannam masu kira akan kofofin jahannama man ajabahum ile Hadu, wanda ya karba musu kazafu fiha sai sun wurga shi cikin ta wanda dai ya san yadda ake kama kifi a fatsa ai dai gaba a zuwa a je a jefa karfa sai an nemo wani abinci abincin da ake sa shine koto sai a wurga shi kifi ai ba dolo bane na karshe da zaka je ka wurga karfe gongoran gwan yana kallon shi ba komai komai zai kama ba sai an sa karfan an rubo wani abu ba to haka ake zuwa wanda mutane da wani abu amma sai an rufe shi da wani abu sai daga nan zai ga abu zai ɗauka taimaka masa za a yi da an tafo shi daga ruwa sai tukunya shi kenan haka ake shi yasa annabi ya ce man ajabahum ilaiha wallahi da ka amsa masa ce sai wuta ko kun taɓa ganin wata da'awa wacce masu yin ta suke yin ta haka kawai in ɗan ƙala ƙato ne zai zo ya saka ƙur'ani gaba ka taɓa ya ce kai makin ƙur'ani ne eh? mutanen mu mutanenmu ‘yan ko haddis wa har da maganan waliye da maganan salati da zikiri da san annabi da shi suka zo suka lullube ɓannan za su ce maka wannan harkar su ba komai daga zikiri sai hailala sai salatin wa kuma ko na ba ƙarƙashi ba shi kaɗai ba ne yanzu ba ku ga kwanan nan wani mara tarbiyya ba a cikinsu yana cewa wallahi idan annabi ya ce kada su yi maulidi wallahi sai sun yi haka yi fada kuma ya zai kawo wata ka'ida wai alhurmata a wala min ta'a akwai yana aka samu wannan ka'idan kogo wai malaman sun fada sannan wani ya fada cikinsu ya yace inda annabi zai bayyana ga shihinka dillan da ka kuskura ka kama annaba ka kyale ka to an shafe sunanka daga cikin halara shikenan to da ka in annaba zai bayyana a gaban ka to ba ta annaba kake ba shehin ka shine a gaban ka ba annaba ba haka ake irin wannan abubuwan muna nan mun tara su sun fi guda dubu irin wannan tabargaza eh kwanan nan ma na jona na karatu a cikin da ya zo bayani akan shukuru ya ce to shukuru ita godiya ga Allah da ka samu kuɗi to farkon wanda za ka fara tana da shi a duniya shine shehinka sannan sai mamanka sannan sai babanka maimakon mamanka da babanka su ne wa farko sannan sai shehinka a ba su ba ne shi shehin shi za ka fara tana shi ne farko Allah shi da mu faƙulta sai na ce ya sifum lana faɗa mana sufun su faƙala sai annabi ya ce hun min kiltatina mutane ne irin fatar mu ita ce fatar su in kai ba haushe ne sai a samu hausa in balarabe ne sai a samu in kai kanuri ne sai a samu wanda da yaran waya ta kallamu na bi alisanatina ba addini kake takama da shi ba shi ma zai zai nuna maka cewa ya fi ka san addini shi ne waya ta kallamu na bi alisanatina harshen da muke magana da shi da sunan addini su ma da su za su su wultu sai na ce ya rasulullahi fa ma tara to ya kake gani in adraka ni zalika in wannan iriske ne qala sai annabi yace talzamu jama'atul muslimina wa imamuhum kalizumci jama'ar musulmi da shugabansu qultu sai na ce fa in lam takul lahum jama'atun wala imam in an kai lalacewar da ba jama'a ba kuma shugabancin qala sai annabi yace fa ataz tilkal firqa kullaha ka lisanci duk wa'annan ƙungiyar walau an da bi asali shajaratul ko da za ta kai kana ta bishiya hatta yudrika kal maut har sai mutuwa ya riske ka wa anta ala kana kan wannan qala an-nawawi al nawawi ya faɗa fi sharh hadha al-hadisi yace wa fi hadisi huzaifa yace ce, lizum lizumi, al musulmina, wannan shine lizumtar jama'ar musulmi wa imamahum da kuma shugabansu wajubi wujubi ta'atihi da kuma wajibin yi masa da'a wa in fasaka wannan ana nufin lokacin da kuke da shugaba shugaban ko da fasiki ne inda musulmi ne to ku hakuri da shi dan shugabanci da yadda kake ganin sa da lalacewa shi yasa ko ga ka'idar da annabi ya sace shi illa an taro kufuran bawa a wasu ruwayo illa an taro ma'asiyatan bawa saban Allah a fili wanda ba wanda ya isa ya musu cewa wannan saban Allah ne to wajen abin da ya shafi Daukar makami a yaƙi shugaba ko da an ga kufuran bawahan sai da malamai suka sa sharaɗi wajen guda biyar kafin a duk abin da kuke karanta a littattafan aƙida za ku ga malamai suna ta cewa ba ma ganin daukar makami a yaƙi shugabanni suna magana abin da ya shafi yaƙi akan harkar duniya a ni ina rike da madafin iko na duniya kai ka kasa haƙuri kai ka zo ka ce za ka yaƙe kan shi kai ba sai ka haƙura ba kai ma eh Shi shine ce wa in fasaka wa amilin ma'asi ko da ya fasikanci ya aikata sako min akadil amwali na karbe dukiyar mutane wa gairi zalika da wani wannan to mu yanzu a Najeriya ba wai ma muna magana abu biyu ko yanzu fa muke bukata ba amma ya gagara ba Shi ne hanyar da za mu bi ya zamanto da dare da safe da gidanka inda kake zo ne zama kana da aminci sai na biyu hanyar da za ka je kai ka nemo abinci ya zamanto ba ta da wahala tana da sau wani abin kaɗai fa ake nema fa ya gagara yanzu ku kalla ko shekaran jiya an ce wasu jami'an tsaro wanda suka kai mataki na asp sun bar kano ne ina ganin za su je zamfara tsakanin katsina zuwa kano an kashe wajen mutum goma sha ɗaya a cikinsu to an kashe asp na 'yan sanda goma sha daya kai ba sai ka shafa ma kanka lafiya ba ani kawai yana ji na ce hasbunan lafi wani na ce bari masu ake da mara ta aiki kanmu dogara ga Allah to ya zai tsare ka wanda ya kamata shi ya tsare ka ya kasa tsare kansa to ya kuma kake jira ya zo tsare ka babu shi wa gairi zalika da wani wannan fatajibu ta'atuhu ya wajaba yi masa da'a min gairi ma'siyatin lahi ba tare da saban Allah ba wa fihi a cikin sa akwai mu'jizatar rasul mu'jizojin annabi dan gashi ya faɗa abu kuma ga abin yana faruwa wahiya hadhihi al'umur su ne wa'innan al'amura allafi akbar bi wanda ya ba da labari wa a kulla kuma ta uku duka Ashe shi annabi ya faɗa kuma muna ganin abin da ke faruwa ƙala abu shama ya ce qala abu usama yace haisu sha'a haisu ja al'amur. duk inda umarni yazo bi luzumil jama'a fal bihi luzumil haqqi luzumta gaskiya wattiba'u da kuma ban gaskiya din wa in kana al bihi ƙalilan koda wa suke da gaskiyar yan kaɗan ne wal mukhalifu kaseeran koda wa suke da yawa suka saba suna da yawa yanzu kuka kalli galibin duk inda zaka in ka auna ahalus sunna da wanda ba ahalus sunna ba suwa suke fin yawa wanda ba ahalus sunna suna fin yawa to ba a auna yawan mutane a gaskiya da yawan mutane a'a ana auna gaskiya ne da dalilin da mutane suke wa suke rike da shi ai alhaq huwa ma kana alaihi sahabatul awwal abinda sahabban farko suke kai min as-suhba na sahubantaka wala tunzaru li kasarati ahli al-batil ba a la'akari da ma'abuta banna ba a da bayan su kenan ma'aunin gane gaskiyar shine a auna mutane da Ƙur'ani da sunna da kuma fahimtar ɗaliban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane to shi yasa waccan magana dan ɗauko muku ɗazu saboda wannan fitilar tana faruwa a wasu gurare kuma abin baƙin ciki wasu sun je sun shige ta da sunan salafiyanci sai ka ga yaro karami sai ya miƙi sai ce malam jafar ɗan bida'a eh ya ce malam albani ɗan bida'a ne in kai magana sai ce ai sun taɓa cewa a yaƙi gwamnati Ta koma sun yaƙi gwamnatin wannan shine dalilin da zai sa su zama 'yan bida'a sannan kowane mutum za ka ga akwai surufin da ya samu kansa yi wannan magana yanayin da ya samu kansa ya sa wannan magana akwai dalili wannan mun ce musu mutum ya koma cikin sirar hambai da kuma ba dai su bane ake magana su ne ma'aunin farko in ta koma za ka gani cikin ai kuma wannan yana da yawa ya ma faru babu iyaka amma ba wanda ya taba minkewa ya kalli wani a cikin su yake wani dan bid'a ne mutum na ƙarshe da hajjaji bin Yusufu Saƙafi ya kashe shine Sa'idu mini jubair ai tawaye ya mai yana cikin wanda suka mai tawaye suka ɗauki makami suka yaƙi Sa'idu mini jubair amma ba da sun yaƙi Hajjaji ba ne a matsayin cewa kafiri ne ya yi yarda ya bar musulunci a inda ake sun kafarta Hajjaji, da duk jama'ar da yake shugabanta yanzu kun ga aƙida ta kawa da ta shigo kuma Hajjaji bin yusuf sakafi da ya kama shi ya sai da bin jibirin ya faɗa min cewa bayan ni ba za ka sake kashe kuwa kuma haka aka kuma a wannan zamanin da salaf suke ciki tunda matsala ce zamani ne na tabi'ai ɗaliban da suka yi karatu wajen hannun sahabbai wani malami ne ya taɓa ne ya ce da bin jibairar ɗan bida'a ne don ya yi wa hajjaj bin yusuf sakafi tawaye akwai wanda ya taɓa faɗar wannan to kawai shi aka samu wasu ƙananan yara yanzu wanda su ma suna buƙatar su karatu sai su minke ka sai su aiwa na dan bid'a aiwa na ma dan bid'a aiwa na ma mubtadi ne kuma abin bakin ciki da sunan da sunan salafiya suke yin wannan yanzu wannan fitinar ta kai kunan bakon in yanzu aliyu halabi ya mutu kwanan nan ɗalibin al'allamatul albani ne amma a wajensu ɗan bida'a ne wannan fitinar ta ja yanzu a duniya duk wani malami da ka sani a duniya kana ganin shi shine salafiya to wasu sun miƙe sun ce dan bid'a ne Abdurrahman Abdul Khaliq ya mutu kwanan nan akwai wanda har muhadara suka yi murna da mutuwar ranar da Al-Khaliq shi Abdurrahman Abdul Khaliq ya mutu Daliban ɗaliban al'allamatul albani wanda suka karatu a gaban shi ya bar duniya ya bar su yanzu duk duniya ba wanda ba a mayar da shi dan bida a bane abu isa kalhoyi ne a ce maka mubtadi shek hassan yaqub a ce maka mubtadi muhammad hassan mubtadi abdulsalam wahida abdulsalam bali mubtadi wane ne wane ne mubtadi haka ake an gani Allah ya shirar da mu to da ka shi yasa kuma sai ka ga mutum ba shi da ma wato abin da ya shafi ‘yan eh, ƙananan kutai ba suke karanta wani man zai yi karatun su ya shige ɗaki sai ya yi karatu ko a ɗakin su sai tullo shi tun da zamani ne na sai ta sai tashi ƙura kan ba ɗalibai zai tara ba bai da kowa ɗaki ko zai shiga shi shi kaɗai ya karatu ko ya tullo shi ya ce wani ɗan bida'a ne wani ɗan bida'a ne kawai ya bar da a kowa da koma gefe ce shi kaɗai ne a halin sunna salafi duk duniya ba wani halin sunna sai shi sai jama'a da ɗaliban da suka yarda da shi su kaɗai ne a halin sunna zai ce maka yana faɗa da ƙungiya kuma shi ma cikakken ɗan ƙungiya ne a ƙware mana ai ba sai ka ayyana kanka ba san da ka koma gefe kai ma da wasu mutane suka ce kai ne jagoran su wanda ke tare da ku yana tare da daidai wanda bai tare da ku bai tare da daidai a kai ma kungiya ne ai kungiya ne ai Allah ya samu dace me yake cewa wa fi qaulin nabi a cikin magana annabi da yake cewa fa atazal tilka al-firqa kullaha yaqulu al-bayhaqi idza fasadat al-jama'a idan jama'a ta lalace fa alayka bima kanu alaihi min qabl to kai riko da abinda suke suke kan shi kafin wannan lokacin yana nufin kawai da kaga al'amura sun rikice ka koma kawai ka kama alqur'ani da sunnar annabi akan fahimtar magabata ka yi ne wa in kunta ko koda kai kadai ne to fa innaka antal jama'a hina idan a wannan lokacin kai ne jama'a haka al-imam al ya ainihin wato fada ko ومن الأحاديث التي تخص على لزوم الجماعة كان نونا لوكا فيها ba fa na tashi ba ba a yanzu dai karfe nawa ne darasi da to a bari mu tsara halka ɗaya magani gani yadda aka tafi a